بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar 18 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da biyar shida ga watan fabrairu shekara ta biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda ake ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima rodan gwari mijiyari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna karatun wannan littafi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan Ramadana. mun kwana a shafi na saba'in za mu tashi a daidai fakara da malam ya ce da saum ababen da ke bata azumin mutum hunaka umurun kathira yambagi ala sa'imi ijtinabuha malan yace akwai al'amurra masu yawa wajibi ne mai azumi ya nisance su li'annahu idza fa'alaha fi nahari ramadan saboda shine azumi duk lokacin da aiwatar da wannan aikin a yini na watan ramalana fasada saumuhu azuminsa zai ɓaci zai lalace wa zadat azamuhu zunubinsa zai karu a gaban Allah wahiya su ne kamar haka na farko al'aklu wa shurbu muta'ammidan duk mutumin da ya ci abinci da gangan ko ya sha abu da gangan azuminsa ya ɓaci ƙala azza sha'anuhu Allah wanda sha'aninsa ya buwayi bayinsa ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana al haifun al-abyad min al-khayt min ku ci ku sha har sai farin fili ya bayyana gare ku daga bakin fili na cetowan alfijiri thumma atimmu siyama ila al-layl sa'annan ku cika sa'azuminku zuwa faduwar rana lokacin da aka fallanta azumin wata ramalana da in mutum lokacin buɗe baki yayi yayi bacci na minti ɗaya, to haramun ne yayi buɗe baki kuma sai dai in ya farka ya zauna har washe gari sai rana ta faɗi sannan ya ci abinci daga irin azumin yahudawa da nasara ke to wani sahabi da ake kira qais bin sarama ya tafi gona ya je ya yi hidima yana dawowa gida sai ce wa matarsa akwai abinci ya ce kai abincin buɗe baki fa a gidan nan yau da sauki amma bari in zaga makwabta ko na iya kawo kalato maka wani abu ya tana fita shi kuma ya zauna saboda gajiya sai bacci ya kama shi a zaune ya danyi bacci irin baccin nan da ke satan mutum na gajiya wannan sahabi a tashi na dawowa ga abinci ta samu tana kallonsa sai ta ce haibatun lab ka yi asaran abincin nan yau za ka ji jiki ga shi ya farka amma haramun ne ci abinci yana kallon abincin ya kasa ci shi kenan sai ci gaba har washe gari wajajen sha biyun rana sai kife sai sume aka taho da shi rangaranga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wani fa ya suma me dalili sai aka gaya manzan Allah ga abin da ya faru sai Allah ya saukar da wannan aya sai ce to daga yanzu wa kulu ragu, an halatta muku ku ci ku sha hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al aswad min al har sai farin sili ya bayyana gare ku daga bakin sili na ketowan alfijiri shine kadai za ku daina cin abinci ko da ka yi bacci na sakon daya no sakon biyu in ka barka ta abincinka kaga sabai su suka dabbaka wannan amma ni da kai sai dai mu karanta shi a littafi shine Allah ce thumma atimmu siyama ila sannan idan alfijiri ya keto ku cika sa azumin ku zuwa faduwar rana fa uqila anna siyama min al wa shurbi sai aka gano cewa azumi kamewa daga cin abinci da kuma sha faiza aka lasa'imu as-sa'imu wa shariba faqad aftara duk mai azumi in dai ya ci abinci ya sha abin sha to ya karya azuminsa wa khussisa zalika bil sai aka keɓance wannan da ganganci mutumin da ya ci ya sha da gangan to azuminsa ya karye li'anna sa'ima idza fa'ala zalika nasiyan amma mai azumi inda zai ci abinci a bisa mantuwa au mukhti'an ko kuma bisa kuskure au makru aw mukrahan ko kuma aka tirsasa shi kamar yadda ake ta yi wa 'yan china musulmai a ba shekarun baya azumi duk inda aka ga mutum musulmi yana buɗe baki ko yana abin nan za a zuwa sa shi dole sai ya ci abinci to wannan bai sa azuminsa ya karye ba fala a alaihi wannan babu komai a kansa musulmai a shekarun baya a china an musu haka lokacin sahur a hana su kuma da rana a sa mutum dole ya ci abinci to ko da ya ci abincin kaga ai ba da san ransa ba ne azuminsa na nan ba abin da ya taba azuminsa wa ala zalika al atiya malam yace bisa wannan bayanan ga dalilai masu zuwa kamar haka qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce idza nasiya mai azumi idan yayi mantuwa fa'akala ya ci abinci bisa mantuwa wa shariba kuma ya sha abin sha bisa mantuwa Falyukin saumu ya cika sa azumin sa fa Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi A komai akan kan sa wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mai azumi idan ya ci abinci bisa mantuwa yana azumi azumin na nan idan ya sha abin sha bisa mantuwa azuminsa na nan in kuma aka tirsasa shi aka sa shi dole sai ya ci abinci in ya ci wannan cin bai karya masa azumi ba azumin sananan qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce inna Allah wada'a an ummati al-khata wan nisyan wa masukrihu alaihi lallai Allah ya daga wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa a wajen kama su da laifi bisa ababen da suka yi bisa kuskure ko kuma mantuwa ko kuma aka tirsasa su aka sa su dole su yi to ko da sun yi wannan abin bai bata azuminsu ba wannan hadisi imam tahawi ya fitar da shi a cikin sharhu ma'anil athar haka imam hakim a cikin mustadrak nasa imamu ibnu hazmin ya ambaci hadithin a cikin al-ihkam haka imamu darul qutni da isnadi ingantacce daga abdullahi dan abbas abu na uku abu na biyu shine ta'ammudul qay mutun yayi ganganci na yin amai ya kago amai idan mutum ya kago amai da gangan to azumin sa ya kare li'anna man zara'ahu al-qai'u la a alaihi wanda amai ya rinjaye shi yana zaune kawai amai ya fi ya taho wannan ba komai a kansa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man zara'ahu alqai'u falaisa alaihi ƙaba'un. duk wanda amai ya rinjaye shi babu ramuwa a kansa wa man a Falyakudi. wanda ya kago aman da gangan to ya rama azumin ya kare duk da azumin ya kare kuma ba halatta mai ya ci abinci ba saboda ukuba shi yayi ganganci ya kago aman to sai ya ci gaba kuma ba zai ci abinci ba ukuba ne gare shi saboda ya cece alfarman wannan wata ne alfarma abu na uku alhaibu wan nufasa mata masu jinin al'ada da kuma biki Suma idan tsora minti ɗaya a kira sallah sai ta gaji jini shi kenan azumin ya ɓaci ana ganewa tsora minti ɗaya lokacin kiran sallah ya yi sai ta ga al'adanta azumin ya ɓaci kuma za ta rama na wannan rana. haka tana azuminta lafiya lau sai jinin giki ya zo mata mana za ta haihu kenan to kaga daga wannan lokacin azumin ya baci malam yace idza habatil mar'atu idan mace ta yi al'ada aw nufisat ko kuma ta ga jinin biki fi juz'in minan nahari a wani yanki na yini sawa'un wujida fi awwalihi aw fi akhirihi an ga jinin ne a farkon yini ko ko a ƙarshen yini affarat azuminta ya karye wa za ta rama fa in samat in ta ce za ta ci gaba da azumi lam Ha azumin nan ne yi ba saboda ta riga ta ga jini kuma jini yana bata azumi qala sallallahu alaihi wa sallam malam yace dalili akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alaisa iza habat lam tusalli wa lam tasum ashe mace idan ta yi al'ada ai ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi ƙulna bala sai musa bai mata suka ce e muka ce haka ne ƙalafa zalika da kusanu ha. manzala ce wannan shine ke nuna addinin tarakagge ne ba irin na ɗa namiji ba ne wafi riwayatin a wata ruwaya tamkusu layali ma tusalli tana zama dararraki ba ta sallah wa tuqiru fi ramadan kuma tana ajja azumi a watan ramalana fa hadha nuqsanu diniha wannan alama ce ta cewa addininta yana da rauni yana da tawaya wannan hadisi imamu muslim ya rawaito sa daga abu huraira وقد جاء الأمر بالقضاء في حديث an mu'aza umarni ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisi cewa in mace ta yi al'ada ko kuma jinin biki bayan azumi za ta rama daga mu'aza qalat ita wannan bayar Allah ta ce sa'altu aishata ni na tambayi na na aishatu fa qultu sai na ce mata ma balul ha'id taqdi as-sawm wala taqdi as-salah me ya samu mace mai al'ada tana rama azumi amma ba ta rama sallah qalat sina na ta ce mata haruriyatun anti ke ma kina cikin wa'annan mutanen da suka taru a wani gari da ake kira haura a iraq suka je suka zauna suka ce su kaɗai ne musulmi duk sauran mutane ba musulmai ba su ne kawari su a aƙidarsu idan mace tana al'ada kwanakin da ta yi tana al'adanta idan ta gama za ta rama sallolin wannan ita ce aƙidan kawari to shi ne wannan matan take tambayar na na ta sai ta ce ke ma kina da irin wannan akidan sai ta ce la walakin ni as'al ta ce a'a ni kawai tambaya nake ita wannan mata ta ce kultu lasu bi haruriyyati ni ba yar harura ba ce ba ni da wannan akidan walakin ni as'al kawai tambaya nake yi qalat sai na na ki ta ce kana yusibuna zalika hakan na faruwa gare mu fa nu umaru bi qada'i sawm sai a umarce mu marama azumi wala nu umaru bi qada'i salati ba a umurtan mu da marama sallah wannan hadisi Imamul bukhari da Muslim suka rawaito abu na hudu al-huqanu al-jizaiya allurar da ke gina jiki irin glucose allura na glucose ko kuma alluran da in an yi wa mutum yana zama a jikinsa a makwafan abinci irin wannan alluran shi ma yana kare azumi dan mutum zai ce ah, ni ai allura kawai aka mun ai akwai wanda bayi da lafiya amma za a mai allura wanda yake zama a makwafan abinci ko a abin ruwa irin wannan alluran shi ma inda za a yi wa mutum azuminsa ya karye amma kamar yadda muka yi karatu a baya alluran da ake yi misali na typhoid ko na malaria wannan baya karya azumi ko da mutum ya ji ɗanɗanansa a makoshinsa misali ka tashi kana azumi sai ka ɗan ji sign da symptoms na malaria sai ka ce bari in sauri in je asibiti kada ya zo ya kada ni tun da yanzu watan ramalana ne kana zuwa asibiti ai za a ja jininka a maka test ko malam ya ce mana to jan jinin da aka yi aka ɗan ƙiba aka je aka gwada wannan baya karya azumi sannan abu na biyu sai aka ce za a yi maka allura alluran nan saboda ya zama wato an yi maka rigakafi daga sign da symptoms ɗin da kake ji na wannan ciwo shi ma malam ya ce mana wannan baya karya azuminka amma da za a ƙara maka ruwa kaga ruwa yana makwafan ruwa ne a jiki to da kai da aka ƙara maka ruwa da wanda ya sha ruwa ɗaya kuke saboda aka azuminka ya kare saboda ruwa yana aikin abinci ne a jiki kuma azumi daman an hana ka ci an hana ka sha to in an ƙara mutum ruwa azuminsa ya kare amma shi ma jini haka idan an ƙara masa saboda jini yana zama ne kaman abinci a jikin ɗan adam to shi ma in aka yi mutum ƙarin jini azumi ya karye amma don dai kawai allura a yi masa wannan baya karya masa azumi wahiyya isalu ba'dul mawadil gizaiya malam yace shine sadar da wasu ababai na gina jiki ilal am'a'i zuwa ga hanjin mutum bi qasdi tagziyatu ba'd al marda ana yi ne da manufar a gina jikin wasu daga cikin marasa lafiya fa hadha nau'u irin wannan nau'in yuqiru sa'im yana karya azumi li'annahu idkhalun ila al-jawfi malan yace shigar da wani abu ne zuwa ciki ko jikinka sai malan yace wa amma idza kanat al-huqan la tasilu ila al-am'a'i idan alluran baya kaiwa zuwa ga hanji wa innama ila dam yana shiga jini ne kawai fa hiya shi ma wannan tufaffiru yana karya azumi li'annaha taqumu maqam at-ta'ami wash-sharabi saboda yana tsayawa ne a makofan abinci da abin sha fa kathirun min marda da yawa daga cikin marasa lafiya allazina yusabuna bi ghaibubatin tawila wanda suke shiga cikin koma suna fita hayyacinsu na tsawon lokaci yubazzauna bi wasifati hadhihi al-ibar ana gina jikinsu ne ta irin wannan alluran kal glucose wa salayin kaman glucose da ake ba marasa lafiya ko a sa musu ana abin nan dinsa ya ce wannan shi ma yana karya azumi wa kazalika ma ya kuzuhu ba'adul marba Haka wasu abinda marasa lafiya ke karɓa almusabina birrabwil asbi wa'anda suke kamuwa da ciwon siga min mawadin fa innaha tufattiru shi ma irin wannan yana karya azumi saboda abin da ake basu na gina jiki ne shi ma yana karya azumi amma in ba wa'annan ba dan an maka alluran a malaria ko na typhoid ko da ka ji shi a makoshinka bai karya maka azumi ba kamar masu ciwon ido kamar yadda muka karanta a baya eye drop aka sa shi ma bai karya azumi ba haka kuma da airdrop bai da yana ciwon kunne abinda aka ɗiga masa a kunne ko da ya ji shi a makoshi bai karya masa azumi ba haka kuma inhaler masu asma ko asma sai ya tashi sai aka ɗauko masa inhaler aka bashi ya busa ya shiga ko kuma mai hayakin nan da ake ba mutum ya sa hayakin na shiga sannan numfashinsa ya dawo daidai shi ma wannan baya karya azumi abu na biyar malam ya ce aljima'u jima'i mutum ya tara da matarsa da safa ko da rana ko da yamma kafin faduwar rana shi wannan akwai kafara a kansa yana jawo wa mutum ya yi azumi sittin hadda ɗaya ɗauri na wannan ranar sai ya rama ƙalar shaukaniyu al almadiyya imamu shaukani a cikin littafinsa abdurari al ya ce a mujallabi na biyu shafi na ashirin da biyu aljima'u la khilafa fi annahu yubtilu siyam babu saɓani a cikin malaman musulunci duk wanda ya tara da iyalinsa babu wani malami da ya samu saɓanin cewa baya bata azumi idza Amin, Amidin, amilin shima da sharadi inda gangan ne duk wanda ya tara da matarsa inda gangan ne azuminsa ya kare amma idza waqa ala nisyan malam yace in abisa mantuwa ne ya manta ana azumi fa ba'du ahli ilmi wasu daga cikin malaman musulunci sun ce alhaqahu min aklin aw shurbin nasiyan sun riskar da shi kamar mutumin da ya ci abinci ne bisa mantuwa ko ya sha abun sha bisa mantuwa suka ce shi ma ba kafara wanka kawai zai ci gaba da azaminsa kuma azaminsa na nan wa qala ibn al-qayyim fi zad al-mi'ad ibn al-qayyim al-jawziya a cikin zad al-mi'ad fi hadi khair al-ibad na biyu shafi na 60 yace wal qur'anu dalun anna al-jima'a muftirun kal'akli wa shurbi la yi fihi khilafun ya ce alƙur'ani ya yi nuni akan cewa saduwa da iyali a cikin yinin watan ramalana kamar mutum ya ci abinci ne kamar mutum ya sha babu wani daga cikin malamin musulunci da ya san wani saɓani akan cewa in mutum ya tara da iyalinsa azuminsa ya ɓaci babu wani malami da ya ja akan haka wa shahidu zalika min kitabillahi azza wa jalla abinda ke shaidawa akan wannan bayani malam yace littafin Allah mai buwaya da girma fal'ana bashiruhunna Allah ce yanzu an halatta muku shi ma da a farkon musulunci an haramta wa miji ya sadu da matarsa da daddare idan ka zo ba za ka ɗan kwanta ba kafin asuba to ɗan wannan baccin in ka tashi haramun ne ka taba matarka to sahabbai wasu daga ciki idan sun kwanta in ya farka sai kasa hakuri sai ya taba matansa ya sadu da ita in ya sadu da ita ko sai ce astaghfirullah ya Allah ka gafarta min shine sai Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum kai Allah fa ya san kuna yaudaran kanku ne fataba alaikum wa afa sai ya yi tuba gare ku ya yafe muku ta hadawa da kuke yi da iyalanku a cikin daren ramalana wanda Allah ya haramta muku a wannan lokacin sai Allah ce fal'ana daga yanzu ba shi ruhunna na halatta muku za ku iya tarawa da su kaga inda yanzu ne wasu da yawa za su ce wallahi Allah ya san ba zan iya ba Allah mutum zai ce ma ai Allah ya san ba zai iya ba amma sahabbai duk sun bi wannan process din a musulunci ni da kai sai dai mu karanta a Qur'ani ko malamai su karanta mana a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su sun tabbaka shi a aikace Allah ce fal'ana yanzu bashiruhunna na halatta muku ku tara da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku na zuriya tare da iyalanku fa'azina bil ce, sai Allah ya halatta za iya tarawa da su fa'ukila min zalika daga nan aka gano annas siyama min jima'i. cewa azumi daga kamewa daga tarawa da iyali wal akli da cin abinci wa shurbi da shan abin sha faman da saumahu bil jima' duk mutumin ke bata azuminsa da jima'i fa inna alaihi alqada wal kaffara to akan wannan mutumin akwai ramuwa da kafara wa dalilu zalika ma rawahu abu huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace dalili akan wannan bayani hadisin abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace atahu rajulun faqal wani mutum ya zo gaban manzon Allah sai yace ya rasulullah halaftu ya ma'aikin Allah ya shi wannan mutum ya ce ya halaka ƙala wa ma a halakaka rizala ce me ya halaka ka ƙala wa ƙa'atu alamra'ati fi ramadan ya ce ya afka wa matansa ya sadu da ita a watan ramadana da rana ƙala sai manzan Allah ya ce hal tastati'u an ta'tiqa za zaka iya yanta baiwa qala la yace a'a talaka ne fitik ba kuɗi qala hal tafi'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain manzo Manzala ce za ka iya yin azumi na wata biyu a jere qala la wannan sahabi ya yace kai ba zan iya ba ba lafiyan da zan iya yin azumi na wata biyu a jere qala sai manzan Allah ce hal tafi'u an tut'ima 60 miskinan za ka iya ciyar da miskinai guda sittin shi ne makwafan kwana talatin-talatin din nan ko? miskinai sittin kwalala ya ce fa ba zan iya ba ba kuɗi talaka ne nake fitik kwala fajilis manzala ce to zauna fajalasa sai wannan sahabi ya zauna fa'utiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bi irkin fihi tamar aka zo da wani tasa cike da dabino aka kawo manzan Allah qala fa tasaddaq bihi sai manzan Allah ce to ɗauka ka je kai sadaka ka ba mutane sittin qala ma baina labataiha ahadun kafaru minna tsakanin wa'annan gimagiman duwatsun nan na Madina dutsen udu da wanda ke gefe ko babu gidan da ya kai gidana talauci ni yin dauka kuma kai wani waje in dai talauci ne to ba wanda ya kai gidana talauci in kai mawa qala sai ya ce fa dhahikan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu sai manzon Allah yayi dariya har sai da akai fansa ya bayyana saboda maganar nan da wannan mutumin ya faɗi ya ce fa shi ba a madina ba gidan da ya kai gidan shi talauci kuma ya kai ma wani shi da shi ma mabukaci ne kala khudhu sai manzo Allah ce dauka Fa fa'af'inhu alak ka ciyar da iyalanka a baka kuma ladan kaga sauki na ne na addinin musulunci wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito sa to amma abin takeici a yau zaka ga samari da ake yawayi musu aure a watan sha'aban zaka ga suna fada cikin wannan ba sa iya juriya saurayi ne ya kosa ita ma ta kosa baya iya juriya sai ka ga suna tambaya kai wallahi akwai shekaran da aka min tambaya cewa matacce take cewa sun sadu da mijinta a watan ramalana su tara da safe da rana so tara ta ce malam menene na ce azumi sittin so tara a kanku ta ce ha na ce he eh. wai shi nono na ce you nono you do am to kaga irin wannan dole ne a dinga taka tsantsan a irin wannan saboda samari suna fadawa cikin wannan to in ka san ba za ka iya jurewa ba fita kamar gidan ka dawo sai yamma kada shi dan ma ya ka Allah ka shirye da mu malam yace alkaba'u ramu wan azumi. i'lam ya musulmi? ka sani ya kai dan uwa musulmi Fakahanallahu Allah wa iyaka fi Allah ya fahimtar da ni da ku a cikin addinin musulunci anna na al-fawat min ramadan la ya 'ala al rama azumin watan ramalana da ya kubuce maka a baya baya zama wajibi da gaggawa inama wujubuhu ala tarahi wajibcin rama shi an baka jinkiri wujuban muwassa'an wajibci ne mai yalwata kaga kana da shekara daya ba wai ana idar da azumin watan ramadan ka ce za ka fara yin shi a shawwal ba ne saboda yana da faɗi in ka ga dama ka yi a wannan lokacin in ka ga dama ka jinkirta shi har zuwa sha'aban duk ba laifi ba ne lima warada an sayyidati aisha radiyallahu anha malam ce saboda hadisin da ya zo daga nana Aishatu Allah ya kara yadda a gare ta kana kunu alayya saumu min ramadan tace akwai azumi a kaina na watan ramalana da ban rama ba fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban bana iya rama shi sai a watan sha'ban kaga an kusa shekara kenan ko nana shi sannan take ramawa to kaga tunda Nana Aisha tana yi kuma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce mata me yasa kika jinkirta ba kaga in laifi ne manzon Allah zai taka mata burki amma tunda manzon Allah bai hana ta ba kaga ba laifi bane mutun ya jinkirta amma duk matan da ta san tana da sakaci a wajen ramuwan azumi yana mata wahala to ta yi shi da gaggawa ya fi mata alkhairi ana ganewa saboda daman sirrin da ya sa shari'a ta ba da dama zaka ka yi yin ɗaya bayan sati ɗaya ka ƙara yin ɗaya bayan sati ɗaya ka ƙara yin ɗaya ko bayan wata ɗaya ka yi ɗaya in misali guda biyar ne ka ga a wata biyar ka gama ko duk wata kai guda daya insha Allah dai duk lalacin mutum dai zai iya yin guda daya dan wani shi yana da ganda a yin azumi zai ce azumi in ba dan kowa gama gari ake yi ba shi ba zai iya yin azumi ba shi ma na gama garin ya ce in ya duba nan ya ga kowa na yi sai ya dan ji sauki amma shi kadai a ce azumi shi baya iya yi to kaga wannan yana da kyau mutum a tarbiyyantar da zuciya don ɗabbaka wannan قال الحافظ رحمه الله إمام حافظ ابن حجر الأسقلاني الله rama سدراما يجي cikin fatul bari mujallaji na hudu shafi na ɗari da casa'in da ɗaya wasil hadisi a wannan hadisin dilalatun ala jawazi ta akhiru qada'i ramadan yace akwai dalilin da ya nuna halaccin jinkirta azumin watan ramadana mutlakan kai tsaye sawa'un kana li udhrin aw li ghairi da wani uzuri ko ba uzuri halal ne wa min al-ma'lumi badahatan malan yace abin da yake sananne annal mubadarata ila al-qada'i aula min at-ta'khir yin gaggawa wajen rama azumin yafi dacewa akan yin jinkiri lidukhuliha fi umum al-adilla saboda ya shiga a cikin gamammun dalilai alal isra'i fi amal al-khair wanda Allah ke kwadaitar da mutane wajen yin gaggawan aikin alkhairi wa adamu taswi kuma rashin yin sakaci wa shahidu zalika min alkitabil majid abinda ke shaidawa akan wannan daga cikin littafi mai girma fadan Allah madaukaki da yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum Allah ce ku yi gaggawa zuwa ga gafara daga ubangijinku wa qawluhu azza wa jal da faɗin Allah mai girma da buwaya ulaika yusari'una fil khairat irin wa'annan su ne wa'anda suke yin gaggawa wajen ayyukan alkhairi wa hum sabiquna kuma su suna riga kowa aiwatar da alkhairi to ana so ka zama daga cikin wa'anda suke gaggawan aiwatar da alkhairi wala yajibu tatabu'u fil qada'i malam ya ce ba wajibi ne ka ce za ka yi su a jere ba misali ka sha guda biyar ka ce in za ka rama dole a jere a'a ba wajibi ba ne ilhaƙan lisifatil ƙaba wai a ce a siffar ramuwa dole dama azumin ajere ake yi kai ma dole ka yi ajere a a lisifatil ada ka ce ai saboda azumin ma ai ajere ake yi in za a rama dole a yi shi ajere ya ce ba haka ba ne liqaulihi ta'ala saboda fadan Allah madaukaki yace fa iddatun min ayyamin ukar ku ƙidaya wasu kwanakin da ba wannan ba kaga kenan zaka yin yau ka huta bayan sati ɗaya kai guda ɗaya kuma wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace la ba'sa bihi an yufarraqa babu laifi in zaka rama azumin ka yi shi daidai wato kararraba in kai daya bayan sati ɗaya ko biyu ka ƙara yin ɗaya. bayan sati ɗaya ko biyu ka ƙara yin ɗaya duk wannan shi ma babu laifi wa ƙara abu hurairata abu huraira ya ce yuwadiruhu in sha'a ka yi shi wato ɗaiɗaiku in ka ga dama in ka yi ɗaya yanzu bayan kwana uku ko kwana biyar sai ka yi ɗaya bayan kwana bakwai ka yi ɗaya bayan kwana goma sha ɗaya ka yi ɗaya ka yi shi a haka babu laifi in ji abu huraira a wannan gaban ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga wato wannan gaba insha Allah subhanahu wata'ala in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah wa alaikum assalam a'a kawarij a a zamanin Mazala suke farko shine harqus bin zuhair shine sahabin da ya fara yin wannan a yakin hunay sannan su zo su zama jama'a sai a zamanin ali bin abi talib ita kuma a lokacin zamanin ali bin abi talib ne wannan hadisin amma an samu mutum ɗaya da ya fito na fito da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya raba ganima akwai sababbin musulunta sai ya ɗauki raƙumi ɗari ya basu sababbin musulunta ya ɗauki awakai ɗari ya basu sababbin musulunta ya ɗauki makai ɗari ya basu mutanen Madina wasu daga ciki sai abin ya musu zafi suna ganin a ah, to ai da mu aka yi hidima mu ya kamata a ba amma aka ba wa'annan yau yau yau din suka shigo musulunci da manzon Allah ya fahimci haka ba su ji daɗi ba sai ya ce wai ba za ku so a ce mutane suna komawa gidajensu da raƙuma da akuyoyi da raguna ba amma ku da manzon Allah za ku koma ma'ana da manzon Allah da raƙumi wani ne fi daraja sai ce laulal hijira ba dan hijira ba la kuntum ri'an min al-ansar ni ma da a Madina za a haife ni kakansa shine Shaibatul Hamd ai a Madina aka haife shi an haife shi ne da furfura akai shi sa ake kiran shi Shaibatul Hamd to lokacin da babansa ya mutu shine Hashim shi kuma shi yake shayar da mahajjata a garin Makka ya ba su abinci in sun zo da ya mutu sai ɗan uwansa muttalib ya ce to ai ɗan uwana na da ɗa a garin yasrib sai ya tafi madina sai ya ɗauko ɗan shine shaibatul ham sai ya taho da shi makka yana tahowa shi yana gaba yaron na baya sai irin kuran nan na tafiya ya buɗe yaron da mutane suka hango shi yana tahowa sai suka ce haza abdul muttali wancan shine bawan muttali ta ji inda sunan ya zo sai aka manta da asalin sunansa sai ake ce mai abdul muttali amma ba sunansa ba ne ana zaton bawa ne ga muttali shine wannan suna ya bi shi an gane to manzala ce ba don wannan hijiran ba nima da a madina za a haife ni to dalilin da yasa aka samu khawarij kenan sunansa harqus bin zuhair amma abin da yafi shahara a littattafai shine ibnu dhuqwaisira at-tamimi amma asalin sunansa harqus bin zuhair na'am wa alaikum assalam eh na'am eh mun karatun a baya kafara yana afkawa ne akan saduwa kaɗai, amma idan mutum ya karya azumi da gangan malamai suka ce ko laifinsa girman laifinsa ko da zai yi shekara yana azumi bai kankare masa wannan zunubin ba amma babu kafara a cikinsa duk da mu a mazhaban mu ta malikiya sun ce za a yi kafara saboda saddu zari'a ko shakafa dan in wani ya an ce ai ramuwa guda ɗaya zai zai ce to ai ba komai tunda ɗaya ne shi ba girman zunubin yake kallo ba zai ce tunda guda ɗaya ne shi kenan to shine malikiya ta fitar da wannan ka'ida aka ce sai a ce wa mutum zai yi sittin in ya ji an ce zai yi sittin zai ji tsoro ba zai karya ba ka ji dalilin kila amma babu kafara kan mutumin da ya kare azumi da gangan amma laifinsa inda zai mutu haka ya cancanci Allah ya jefa shi wuta Allah ka shirye da mu na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la kowa a cikin manan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa da baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wa'anda ka jarabce su a cikin mu ya Allah ba su suka ya Allah muna roƙonka ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashi da ke kansu ya Allah kai musu buɗi ta inda ba su taɓa tsammani ba ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu duk yanda zamani ya kai ga tsada ya Allah muna roƙonka kakka haramta mana abin da za zamu ɗauɗaure niyan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa yan uwanmu mu taimakawa danginmu sa'annan kuma mu taimakawa. duk wani musulmi da ke da haƙƙin taimako a kanmu da abokanmu na arziki ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su da ƴaƴa garuru a cikinmu maza ko mata ya Allah ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana fatahin arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙon roƙonka duk lokacin da mutum mu ta zo ka bamu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin